Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji cewa an yi bukukuwan ranar Kirsimeti a sassan duniya ba tare da wani mummunan labari ba. Za mu shiga Burkina Faso da jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai da batun Kirsimati, wato batun haihuwar Yesu almasihu, wanda Kiristoci suka ya sassan duniya ranar Laraba da ta gabata. An dai bukukuwan lami lafiya a kasashen duniya da dama, ko da shike an samo wasu wuraren da aka yi bikin cikin wani hali. A nan na nufin irin su kasar Philippines inda mahaukaciyar iska da goguwa da ruwan sama suka yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha shida ranar bikin Kirsimatin. A Najeriya kuwa wani hoton bidiyo wasu da ke ikirarin mayakan kungiyar IS ne ta masu jihadi da ƙarfin tsiya a yammacin Afirka suka fitar da ke cewa mutane sha ɗaya suka kashe ranar Kirsimetin don ɗaukan fansa saboda kashe madugunsu Abubakar al-Baghdadi Yanzu bari mu ji daga bakin Abdulrahman Gamba Ahmad yadda jajibarin bukukuwan Kirsimetin ta kasance a birnin Bethlehem mai tsarki da ke zaman mahaifar Yesu Almasihu ranar jajibarin Kirsimetin. Tun da sanyin safiyar talatar ce Falasɗinawa da baƙi daga kasashen waje suka fara dandazo a wannan karamin birni na Bethlehem da Isra'ila ta mamaye a yankin yamma kogin Jordan yayin da ake gudanar da bukukuwa a ciki da wajen majami'ar nativity ta jajibirin kirsimati masu yawon bude ido sun yi layi domin ziyartar kogon da ke cikin majami'ar inda aka yi amanna cewa nan ne aka haifi almasihu a cikin wani yanayi na sanyi da fitowar rana ɗaruruwan jama'a sun baiwa idanunsu abinci a daidai lokacin da 'yan ƙungiyar agaji ta boy scout ke fareti da kiɗe-kiɗe na nishadantarwa wata mata mai suna jamana da ta yi balaguro daga italiya tare da mijinta da 'ya'yanta ta ce tana jin wani irin daɗi na kasancewarta a wannan wuri birnin bethlehem da na kusa ne da birnin kudus amma isra'ila ta yi amfani da katanga wajen raba shi da birnin na kudus Daga bikin Kirsimeti sai mu sake bin Abdurrahman Gamba Ahmad ya kai mu ƙasar Saudiya, inda wata kotu ta zartas da hukuncin kisa kan mutane biyar da ɗaura wasu mutanen uku, saboda samun su da hannu a kisan shahararren ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi a Santambul na ƙasar Turkiyya a bara. Marigayi Jamal Khashoggi da ya shahara wajen sukar manufofin gwamnatin Saudiya an kashe shi ne a cikin ofishin jakadancin saudiyar da ke birnin santambul na turkiya mahukuntan saudiya sun bayyana kisan kashogi a matsayin mugunta yayin da suka tuhumi mutane sha ɗaya da ake zargi a cikin watan yulin da ya gabata wata babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya agnes kalamad ta ce akwai kwararrun shaidu da ke ba da damar zurfafa binciken manyan hukumomin saudiyya da suka hada da yarima mai jiran gado muhammad bin salman da ake zargi da hannu a kisan sai dai yariman ya musanta hannu kafin a cikin watan oktoba ya bayyana cewa ya ɗauki cikakken alhaki a matsayinsa na jagora a saudiyya musamman ganin cewa wasu mutane da ke yi wa gwamnatin ƙasar aiki ne suka aikata kisan A ranar biyu ga watan Oktoban bara aka gaka shugi mai shekaru 59 kuma marubuci a jaridar Washington Post ta Amurka na shiga ofishin jakadancin Saudiya a Santambul da nufin karɓo wasu takardun shirye-shiryen aurensa da budurwarsa amma tun daga wancan lokaci ba a sake jin ɗuriyarsa ba daga bisani wasu bayanai suka ce an yi gunduwa-gunduwa da namansa bayan tawagar mutum goma sha biyar ta makure shahar lahira. sai batun kasar Iran domin kasar Amurka ke karas da cewa jami'an tsaron kasar Iran sun kashe masu adawa da gwamnatin Iran akalla 1,500 a cikin watan jiya kawai. Azima Bashir Aminu kawo mana wannan labari. cikin sanarwar da amurka ta fitar talata ta kafa hujja da bayanan da ta samu ta hannun wani babban jami'in iran wanda bata bayyana sunansa ba da ta ce ya tabbatar mata da cewa adadin mutanen ya ta sama dubu guda da ɗari biyar cikin rahoton da shafin reuters na birtaniya ya wallafa ya bayyana cewa bayanai daga ma'aikatar harkokin cikin gida a ƙasar ta iran ya nuna cikin mutanen da aka kashe yayin zanga-zangar ta watan jiya har da matasa goma sha bakwai baya ga mata ɗari hudu tare kuma da su kansu jami'an tsaron waɗanda suka rasa rayukansu yayin gangamin. Cikin saƙon Twitter da hukumar tsaron sirri ta Amurka ta fitar rawaito Brian Hook babban jami'in Amurka na musamman a Iran na cewa rahoton Reuters ne ya bayyana hakikanin mutanen da suka mutu a zanga-zangar yana mai cewa nauyi ne yanzu akan duniya wajen ganin an ba haƙƙin mutanen da aka kashe adadin da reuters ta wallafa na mutanen da aka kashe ya ninninka adadin da kungiyar amnesty international ta bayyana tun da farko da ta ce jami'an tsaron iran sun kashe masu zanga-zanga 304 daga batun Iran sai kasar Indonesia, inda dubban al'ummar kasar suka haɗu a kaburburan da ke lardin Aceh domin tunawa da iyalansu da sauran 'yan uwa da abokai da suka rasa rayukansu yayin ambaliyar ruwa ta tsunami shekaru sha biyar da suka gabata. mu sake bin abdulrahman gamba ahmad don jin wannan labari ana kallon wannan ibtila'in wanda ya auku a shekarar dubu biyu da 2004 a matsayin ɗaya daga cikin munanan bala'o'in da suka cika da bil'adama a tarihi yayin da mutane akalla 170 suka rasa rayukansu a lardin asai na indonesiya kaɗai iyalan mamatan sun yi addu'o'in tunawa da su tare da baza furanni a kaburburan da aka binne su a daidai lokacin da aka cika shekaru goma sha biyar da aukuwar ambaliyar ta tsanami Nur Hayati wadda ta rasa 'yarta mai shekaru goma sha bakwai a ibtila'in na tsanami ta ce har yanzu tana kaduwa matuka a duk lokacin da ta yi ido biyu da ruwan teku saboda tana jin tamkar wani ibtila'in tsanamin zai sake barkewa. A ranar 26 ga watan Disamban shekarar 2004 ne ambaliyar karkashin ruwan mai karfin maki 9.1 ta afkawa Indonesia mai yawan al'ummar musulmi lamarin da ya haddasa igiyar tsanami wadda ta kashe wasu karin mutane dubu hamsin a kasashen da ke gabar tekun Indiya da suka hada da Somalia Afirka. Duk da cewa an kwashe tsawon shekaru da aukuwar wannan al'amari, amma har yanzu ana gano gawarwakin mutane jifa-jifa inda ko a bara aka gano gawarwakin gwamman mutane a wata farfajiya Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai kasar Burkina Faso, inda masu ikirarin jihadi ke ci gaba da kashe jami'an tsaro musamman sojoji babu kakkautawa. ana bukukuwan Kirsimeti ma dai sai da 'yan ta'addan suka kashe soja sha ɗaya a wani kwantan ɓauna da aka kai bayan harin arbinda wanda aka kai lokacin da aka sami asarar rayukan mutane talatin da biyar yawanci mata da kuma sojojin ƙasar bakwai. Sharif C shine ministan tsaro na kasar Burkina Faso wanda ya ziyarci Arbinda don jahajantawa jama'a kuma ya ce akwai buƙatar samun haɗin kai tsakanin jami'an tsaro da kuma fararen hula don samun nasarar iyakar waɗannan 'yan ta'adda. Sojoji sun sanar da mu wannan sako cewa idan mun koma wa Gadugu mu sanar da fararen hula cewa kansu a haɗe yake suna tare da jama'a kuma kasancewarsu a tare ne zai ba su damar samun nasara. que nous gagnerons. Ta bakin ministan tsaro na Burkina Faso Sharif C. Sai ƙasar jamhuriyar Nijar inda bayan ziyarar kwanaki biyu a Côte d'Ivoire, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi yada zango a birnin Yamai don jajantawa al'ummar ƙasar dangane da mutuwar sojoji saba'in da 71 a harin ta'addanci a garin Inates. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Sulmajar Rajeto ya aiko mana shugaban Faransa da mai masaukin nasa isu muhammadu sun amince su gana a watan gobe a faransa don sake ɗaura ɗanmaren fada da ayyukan ta'addanci a yankin sahel Shugabannin kasashen biyu sun ziyarci kaburan sojoji 71 da suka yi shahada a cikin harin da 'yan ta'adda suka kawo a Inates. Bayan haka ne suka gabatar da taron manema labarai wanda a cikin sa shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu ya bayyana bukatarsa ta ganin sojojin Barkan sun karu da kuma wasu abokan hulɗa domin yaƙi da ta'addanci. Muna son sojojin barkan muna buƙatar ƙarin abokan hulɗa saboda wanda muke yaƙa ya kai matsayin da sai an yi masa taro don murkushe shi yaƙin da muke yi a nan sahel muna yin sa ne don ƙasashen turai idan kasashen turai ba su taya mu wannan yaƙi ba to fa za su yi yakin a cikin kasashen su shugaba makaron ya kawo ziyarar ne a lokacin da wasu suka fara daga muryoyi na neman janye sojojin kasar faransa daga yankin sahel abinda kuma shugaban kasar faransa ya tabbatar da cewa sojojin sa na barkan za su ci gaba da zama saboda nijar kasa mai cikakken yanci ce ta bukaci haka siyan la idan ƙasa mai yanci a yankinta ta ce ni bani bukatar faransa ko ƙasashen duniya su kawo sojoji duk da cewa bani fatan haka to ba za mu kawo ba akwai yaƙi saboda akwai ta'addanci waɗannan ƙasashe ne da ke da cikakken yanci mu kuma ya zama wajibi mu mutunta yancinsu ina da abokin hulɗa yantacce a cikin yancin da sunan al'ummarsa ya ce yana son sojojin barkan su kare al'ummar Nijar. Za a ƙara sojojin kuma za mu ci gaba da aiki da su. Sojojin ƙasar Faransa dai suna a ƙasar Nijar ne da izini da kuma buƙatar 'yan ƙasar. Sulema Jarejeto, Nyame, Erefi Hausa. Wannan kiɗin kiɗin mata ne, in namiji ya taka yawa ne. mu bar su sun sha'anin su mu dai mu ce Kano lallabi uban matasa ya mu dai mu ce Kano Kano Kano lallabi mata ku dau turame yayi kuma ku ce na dai an yi eh. sarkin Kano sunu sinu aya kai eh, eh. kuma ku ce Kano lallabi uban matasa ya mu ɗauko daga Kano, inda bayanai ke nuna an fara zaman warware rikici tsakanin gwamnan Kano da kuma mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. Domin sasanta wannan al'amari, ƙungiyar dattawan Arewa ta soma wani zama na sulhunta ɓangarorin biyu, kuma wakilinmu Abubakar Isa Ɗandago ya nemi ƙarin haske daga Dr. Hakim Baba Ahmed da ke cikin wannan ƙungiya ta dattawan Arewa. Mun zo saboda maganan sarauta na kano sai muka ga to bai kamata ba a ce muna zaune muna kallo ba mu zo mun ba da gudunmawan da sa baki eh, wurin fada mu yi faɗa wurin ba da shawara mu yi ba da shawara har allah ubangiji ya taimake mu mu ga karshen wannan dan hayaniya da muke ji ana yi. To amma kamar me yasa sai yanzu za ku shiga wannan lamari? A'a mun daɗe muna magana kai dai zuwan ne muka yanzu ai mu ba ma shiru duk abin da ya shafi arewa ko ana ji ko ba a ji za ka ga da bakin mu a ciki. mun daɗe muna zuwa sai da muka tabbatar yanzu mun nemi izinin kowa wanda yake da hannu cikin wannan maganin cikin wannan abu ba haɗa fitina ba mu abubuwan ma da muke ji a waje sai muka gama ba haka ba in kana karanta jarida ko irin kujerar rediyo da sauransu sai ka ji ai faɗa ya ca kuɗi ana shari'a maganan nan ba zai yiwu ba an riga an gama hankali ya tashi mu duk wanda muka zo muka gani da kalamansu da shawarwarinsu da kuma su su saurare mu wallahi sai muka ga alaman wannan abu da yaddan ubangiji ba abu ne da zai zama matsala a maganin shi ba kuma alhamdulillah kowa karbe mu hannu biyu an nuna karban wannan ziyara da muka yi an ba a boye mana komi ba mun ji maganganu da yawa kuma duk maganganun da suka yi sun mana amfani to amma baka ganin za a ce kun makara bakin alkalami ya bushe ganin tilma an yi riga da an yi dokar kafa waɗannan masarautu a eh to mu muna abin da muke so mu cimma shine na ɗaya dai duk abin da za a yi a yi shi da ɗa'a da mutunci da kuma ba a karya doka ba na ɗaya kenan na biyu muna son mu yi a yi shi yadda muka gaji abu a arewa tun fil azal abinda kamar yadda mu na ce abin da ya faru a kano zai faru a ko ina ba ma son abin da zai taba kano saboda abin da ya taba kano zai yi amma kam akwai hanyoyi da yawa da za a warware wannan abu amma gaskiya ba abin da za mu faɗi a rediyo ba ne mu ba mu zo mu ce ga abin da muke son a gani a yi ba mun zo ne mu ji bakunan mutane wannan ya ce gashi wannan a haɗa sannan mu je mu koma wurin waɗanda suke da haƙƙin yin wannan abu to kamar da karshen sha'anin akwai yiwuwar za ku iya haɗa su wuri guda ne don ku sasanta sun ko ido na ganin ido duk wanda ke da baki cikin wannan ah, matsala yakan tuntuɓe mu muna tuntuɓansu hanyar da za a yi a nemi magani ganin shi ba abin da ba za mu yi ba wanda muke gani ya daidai da niyyar mu ko a mu gansu daban-daban ko in an kai lokacin da za a zauna lokaci ɗaya duka za a yi mu a arewa muna da matsaloli da yawa ba ma son wannan ɗan hayaniya da muka ji ya tashi a kano ya ƙara zama mana wata matsala gaskiya allah ya sani ga talauci ga rashin tsaro ga fatara ga rashin da'a da rashin ɗabi'o'i ga rashin aikin 'ya'yanmu sannan a ce an samu wani mummunan matsala kuma a kano to ina zamu ta bakin Dr. Hakim Baba Ahmed yanzu sai batun kokarin da hukumar hana fasakori ta kasar Najeriya ke yi don ganin ta tsarkake kan iyakokin kasar daga shiga mata da haramtattun kayayyaki. A yanzu haka dai an ɗauki tsawon watanni kan iyakokin ƙasar na rufe ta tudu kenan, kuma hukumomin ƙasar na cewa akwai samun biyan bukata saboda baya ga samun kuɗaɗen shiga, an kuma hana shiga ƙasar da haramtattun kayayyaki. Dr. Aliyu Muhammad shine controller na shiya ta farko da ke Lagos wato Federal Operations Unit kuma mun nemi ƙarin haske daga gare shi game da irin ƙoƙarin da suke yi ta wannan fanni. ya yi bayani mai tsawo dangane da gayyatarsa da wata ƙungiya ta yi a Kano don ƙara wayar da kan jama'a dangane da miyagun ƙwayoyi da ake shiga da su Najeriya. Kuma taron ya sami halarcin mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. Su ma da suka yi wannan taron da suka haɗa wannan ƙungiyar sun ji daɗin abin da aka yi saboda an yi musu bayanin da ba su taɓa gani ba. Eh. Shi tramadol ɗin ma da yake magana yana magana wai mai kilo miligiran hamsin to sai ni kai mai miligram ɗari biyu da ashirin da biyar ma sai ce subhanallah na ce kaga wannan wuyu yanzu ma ta najeriya ba mata da amfani daga gana ake kawa saboda ta fi ƙarfi kuma ba ta wari dan kudu kan sha wuyu domin ya ji karfin zuwa neman kuɗi kai kana nan lagos kaga yan da mole ko akwai dan mole da bai shan wuyu to amma ita da sayar mole yake ja ba mole ba danfo wannan motar zai ja je neman kuɗi amma shi dan shi ta sha ta tashi ya je ya ɗauki wuka ya karɓe maka hansa ko ya doke baban shi ko ya doke maman shi ko ta bacci yana lalaci to ka ji bambancin mu da su sai muka yi mashi bayanin irin kwayoyi da yawa da yawa kala kala ya gamsu ya ji daɗi har ya haɗa ne da sardaunan kano tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau ya ce sanata je da wannan ya mana bayani kai ma ya kamata ku je ku yi ma jama'a bayani yanzu kama wannan fana wanda ce magani takwas to ai na gaya muku kwanan baya cewa yana matsanta lahani da koda amma in ka ji arewa za ka gan shi ma a wulbaro ana sai da shi amma an kya waye da kan jama'a su sani to gaskiya wannan rufe boda ya dan ja mana birkin na kare muggan shigowa abubuwa da suke shigowa kasar nan da yawa shi yasa ka ga wancan zuwan da kai in na ce maka sai in sha buhu dubu kaza buhu dubu kaza to sai zama to saboda abin nan amma dai ba a rasa nono a ruga ko to duk da haka dai na ga ma ka muna da shinkafa mun dan kama wajen dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da talatin da uku na ga maka ita inda ya muna da wajen ɗauri irin manyan manyan ɗaurin nan guda arba'in da shidda muna da kuma wani kwaya wadda suke ce mai shi kuma wai chakapen shi kuma katon 460 da muka kama cikin sati daya akwai wata muga allura da tana jin shekara goma sha biyar duniya aka daina amfani da shan. jan katon 330 tau sannan shi wannan da karamin naman da ake ce muku ba ake amfani da maganin da ake ba komo ba muna magana wannan kajin nan da tsarin kaji da talo-talo to shi ma mun kama wajen katon 396 a rana ɗaya. ta baki alhaji dr aliyu muhammad controller na shiya ta ɗaya ta hukumar hana fasakori a najeriya wato federal operations unit da ke lagos game da batun rufe kan iyakokin najeriya dai kan iyakoki da ke lagos musamman mashigin seme ya kasance mashigi mafi samun hada-hada inda ake kai wa jihar lagos kayayyaki da dama musamman wasu kayayyakin abinci daga kasashen makwabta Wannan ya sa na tambayi Alhaji Shehu Usman Jibrin Sampas, shugaban kasuwar Mile 12 International Lagos, don jin yadda wannan rufe kan iyaka ya shafe su. To alhamdulillah na farko ba maganar kasuwa ake ba, ana maganar Najeriya ne. kuma duk ɗan najeriya mai kishin najeriya zai kishin dukkan wani abin da samu kasar nan tamu inda ya shugabanni suka hango shi suka ga cewa lallai abin da za su yi zai amfani kasa. zai amfani kuma mutanen ƙasa to insha Allah ba za mu tsaya tsayin daka magaban goyon bayan gwamnati tabbas abin ya zai shafi mu a kasuwa a domin kamar yadda kai bayani kuma kamar abu ne wanda yake na gaskiya ana zuwa a siya kayayyakin mu na tumatir tattasai albasa da yawa daga kwatano kusan suna siyan kasan kasan kashi uku daga cikin abun da ake kawo nan lagos kuma idan kayan mai yanki sukan kawo kasu ma da yawa a siya to amma tun da ƙasa ce wacce ta shiga cikin wani irin hali na ulayi na rashin tsananin kamai da ake kawowa da kuma mayagun mutane da suke shigowa ba 'yan najeriya ban da ƙasar waje suke to haka dole ne gwamnati tarayya dauki mataki na kara lafiyar mutanen kasa wanda kasuwar ta ya shafi kasuwar ya shafi kowa da kowa to saboda haka muna goyon bayan gwamnati ɗari bisa ɗari na ganin wannan abu da suka yi kuma bayan haka a ƙarƙashin wannan shugabanci namu muna nan muna a hanyar da za mu yi magana da gwamnati ta ba mu izini waɗannan mutane da suke zuwa sayan kaya da ƙasar waje musamman tumatir tattasai da rado da albasa idan kayan aka kawo shi da yawa domin manoman mu ba mu da inda za mu kai kuri kayan nan mafi yawa liga aje kawa to kuma a liga din nan an kawo shi kayan yawa ikan karfin ainihin mutanen liga din dole sai mun buƙaci taimakon na ƙasar waje sun zo irin na ghana irin mutanen ah, benin kogo duk suna shigowa kasuwar ta musu kaya da yawa to muna nan muna tattaunawa da gwamnati bakin gwargwado ko allah zai sa a basu su zo su sai kayayyakin nan namu in za su yi shi taba za mu samu a shigaba tunda siya za su zo su yi ba siya za mu yi a gurin su ba za su zo su siya ne kuma sun amince za su siya din to muna roƙon gwamnati ta taimaka mana akan musamman wannan kayan kayan noma ne shi bai da alaka da wani kayan da aka haramta shigowa da shi ko fita da shi. Da baki Alhaji Shehu Usman Jibrin Sampas, shugaban kasuwar Mile 12. a sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni Garba Aliyu na Zaria ke muku fatan alheri.